mun zauna da su kuma su ta gefen su ma suna kokari ana zuwa ana ga mutane su zauna lafiya da junansu mu mata nan muna nan muna ta kokari to alhamdulillah duk gwanonin nan mun fahimci juna kuma mu dama an ba mu hakkin mutanen nan kuma ya kamata mu ma mu rike su amana mu tabbata sun zauna lafiya da juna kuma sun ci gaba da ayyukansu na yau da kullum kawai yanzu dai akan samu harin sarika noki a wasu yankunan jihar taraba inda wasu kan ketaro daga jihohin da ke makwabtaka suna kai hari a ƙauyuka musamman ma a yankin ibbi honorable isiyaka adamu da ke zama shugaban karamar hukumar ibbin ya fa bayyana matakan da suke ɗauka gane da wannan harin sarika nauin da ake kaiwa. kuma ita gwamnatin jiha mun sanar da ita da hali da muke ciki kuma an kawo mana ɗauki na ƙarin jami'an tsaro wanda yanzu suna nan suna yin sintiri a wuraren nan to sai dai saboda ka san yanayin wuraren namu akwai dazuzzuka kuma masu kaurin gaske dajin nan akwai wuraren da gaskiya jami'an tsaron ba su iya kaiwa ga wannan wuraren saboda wurare ne munanan wurare kuma wurare ne wanda idan har jami'an tsaro za su shiga wurin sai an kyakkyawan shiri na gaske saboda dazuzzukan nan sun kewaye mu kusan ko ta ina kuma kauyukan nan mafi yawancin su waɗansu suna nan a cikin daji ketarwa suke yi ba daga cikin nan ba akwai dai daga cikin amma wayanda suka fi zuwa gaskiya mafi yawancin su suna shigowa ne daga wasu ƙananan hukumomin da muke makwabtaka to sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa ita kuma sarautar danga da ke kudancin jihar taraban har da taron sulhu a tsakanin shugabannin fulani da tibabe don samun zaman lafiya Yahudu Muhammad Bello karamar hukumar Donga shugaban rundunar adalci na jihar Taraba ya kiro sarakunan gefen shugabannin Fulani da shugabannin Tibaye ba dare ba rana ana zama da su da jami'an tsaro kan zaman lafiya domin yankin don gagu ne na zaman lafiya da kuma kowa san da haka a yanzu magana ga gane tiba ya a shigo cikin gane ba bozu maso cikin ga ko jiya suna zaune a gidan mai na mota ya fi goma sha tiba ya mota suna zuwa gangaro shi kayayyakin su suna neman fata gun zama to muna kira ga sauran sarakunan su ɗauki matakin irin na sarkin ga da za a samu zaman lafiya yankunan to ko shin ma waɗanda hanyoyi kamata a bi don magance wannan matsala na rikicin fulani makiyaya da kuma tibabe manoma ni mai magana honorable james nungwa a ah, ina gani abin da ke kawo wayan abubuwa shine rashin rashin fahimta ma juna inda mun fahimci juna kamar inda iyaye mu da can suka fahimci juna ina gani kamar bara mu samu wannan damuwa wanda muke da shi ta yau ba to a ce tibaye da da fulani a ce suna fada ai abin mamaki ne yanzu an waye gari fulani wanda da mun san su ba mu san su yanzu ba kuma su ne daban mabaki daya wanda ba mu taba ganin su ba su muke ganin su kamar shugaban tibaben shi ma shugaban kungiyar fulani makiyaya na miyatti Allah a jihar Taraba Alhaji Mafindi Umar Danburam ya ce fa dole a koma tsarin farko na magance rikicin makiyaya da manoma babban matsalar mu da nan shine akwai an mun sake ainihin yadda aka rike makiyaya a kasar nan ana musu burtoli ana musu hurumi ana musu wurin shayar da ruwa to duk yawancin matsaloli da ke tashi yana tashi ne a rikishin gona tsakanin makiyayi da manomi sannan kuma sakacin din daga wurin gwamnati ne idan gwamnati ta koma ga inda muke da akwai hurumi akwai burtoli akwai mashayar ruwa ina ganin matsalar nan duk da yanzu ya wuce fata dai shine Allah ka kwashe wannan matsala na rikicin fulani makiyaya da kuma manoma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya